وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ya coci na kwayan ta yi zartan da bayan yana coci na laifin yi

firawune <clears throat> ara ebeje zaton da dongwa ne ne baiwa nutana ne mace ce auwa ne ya malatana annabi musamman ruwa yin mutuza zana su kula yin magazin fitattun na firawuna ne mace daji mutum mafi bayan imanin firawuna ne jama'u ya sai dai mace ne su kawai na jiji hmm, imani na to daga lokacin ce firawun na a fiye baba jama'a nabi musa yi su ku ciki waya nabi musa to tutu ya yi wa nabi an taɓa wa harikar yi kuma da nisra buyuta kiɗa ne. alẹ́ nájà wákàáyí kí ènìyàn jẹ̀mọ́ ìtura ọ̀nà ìjọ alúwa ọjà alúwa yóò tẹ̀kùn kíbla àmà alẹ́ nájà aláfẹ́sà lájíbà wà kí wùsọ́lá àmà alákòókò jíkínà àtẹ́fẹ́ sálẹ̀ alásàlá kwá jíkínà àkájú kí ń lọ gbẹ̀yìn náà alẹ́ mọ̀ ìjì kí ń lọ bí bàbá ní tí wọ́n lọ́wọ́ aka sake bayani kan kayan tiye ke fadi wata alubu ta kibla fassara na bas da zikirin ne ya fagar biyu a lalin ya shalaji masaji sallaji ba a da fassara yana na ji dazin kishin mujahid abu malik a rabi bin anas al-bahaq abdurrahman bin zaid bin aslam na jibe biyu ta cunga a kaji sallah da ya yaji ta gani firawun ke daga kwaya ya ba da jana a adin lokaci yadda su gugu a kaji sallah da ya yaji a da fassara na mallaci da zai ke bara yi da ciwo bayani ba ci daga da bashin mujahi da tukata da tudar hak a gama na wata dubu yi ta kun kibla ngai alai na ji alai masalaci na je kiblan a ci da ba ci shiga da bayan mawa cikin mai ba shek mujayi fata da ne a da haƙƙin zayi alai na ji alai ji masalaci sallaci ba fata mama na waje ya ku kiblan ko mai kibla ya annabi musa na feti sallaci ya kuna man ji da zai tuwo bayanin guba man ji da mai gana baitu da disi ga annabi musa fai je wo da wato da jama'i da fi sallam ruwa da buga ga ka ba na coyi coyi da ni tuyi ne mai musulmi zai je wo je pata na ga ta annabi musa eh, ta fai je wo jama'i ji sai gbogbo èyí tí annabi musa da jama'i foro na ja tuwa na waje ya kí kibla. da bayan fassara yan mujahid da kataba da bahawi idan fassara ya sai mun bai ke ne kwa da wata lubu ta kun kibla na gai a layan ya ja ya wudu shi mukafilu babu a baba fassara na ja fita da ba mun su ci gojo ndondo yikala kwasumina ci gede na pasukona ne. insha Allah dai cina annabi Musa wani tutu koyon su ko a ce na ji kin kayan bai bi jama'in firawun da ji na a ce na ji lajin sallah ba fi ke ba da su so cina ki ji faruwa ne bayani nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا da wasu ko a taita fir'auna wa tara fir'auna wa mala'u da zan bushi wa tara zinatan ayi paji majaja ni fassara zinata yi pauci ni gayi tura na zafi ladana kanan tura shawa ji gafi ladana kan iya koji galibi alfurush ina zafi taji ime ajo kata ajo na katalin cajo na النجوم وشكو شكو جيو والآثار يا أفعل بذات في مفيد أفعل ذات بيكي ساب في جنة يتبو الجنة بعد من أساس نيه بودا أيوه كو جيبات في مفيد وأنواع الحلي ili ili ye ni baji efi gba baji ye la yi ye tu baji ye kɔrɔji ba ta nɔ na mi zina wa mu wa na yi. kuma ke tara firawuna da jama'in ji amwala dukiya ji mun je ji fassara amwala dukiya wuce na gaji azabu wal fitta azizina ya na dokunan a madazar fa na dokunan wala na'am a cika ma da dabba jami ji dokunan wal harf a cika da latiyo yin tilati da na ya gwaya ga annabi musa ya faruwa da su ko ga arzikin ne fara wani da zamanin shi na fil hayati duniya wula gibuya wuji guya rayuwa yin jabon rabbana to ce yi liyu dillu an sabilik mun ci ga jagwa ce da lai biya zawan gizi ke kowace su kunku man ji lamun na ji lamun taliya kujira su goma dukiya na jiya na dumus ya ya firawo da da jama'an ji e ko ala da za ki ke ko ruba a kujira la mun talibiya kun ji gala mun aga ya gala mun wasu ruwa. bi ma'ana dukiya ga da ko jibuya firawo na nan to dan duje nan eh dukiya wuce yin ga amfani yau. wuta gwada bibbine latzawa an gije idan ke ko su kunu ba lamun haki ba wa ruwa. na ga fassara ne daga mini bayani na mai jijin ke mun mai yana da khairu lobe na ka samu shi da mai ga lamun na yi fassara na cikayen ga lamun lamun lamun sayura lamun haki ba amma yadda ta su ga na ga da su kuma ba ni ka ci ci rabbana tumisa ala amwalihim annabi musa ga soko dukiya ga na yau gima ya fara da tanda un tafi ga ruba ta amfani da mu wasu ala kulubihim soko an ba shi boka fala yi ga ruba ji ma da jama hatta ya rura azaba da yi har da lokacin a bille azaba na ta ne e gangada mai da kicin wannan tacin annabi su kai bi ba addu'a da nan da su kwani ga jama'an jiji ma ne da nan wani ba addu'a da nan dukiya na da ba da su kula mu tauki e ba bayanin da mai jiji na ga e la annabi Musa ci ba addu'a nan e ka su kuma wa ya ji annabi Musa ga firawun nan da dan duji a ji ma ne biya. a cikin ajiyar ni amma na tuma sai na ajiye ma ni biya Sun gaya nabi musa da damu ci ba duwa na lokacin dukiya na ma da su kwali mu ji amfani mu mu tofi man ji la fahimta ne daga bayanin ti faruwa ya nabi nuhu nan su kokita nabi nuhu yayi mai ga yadan suratu hudu وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون سقوا أيدي النبي موبيتو kelele mini jama'a wa buwa ni bilu a ji mani ga zane ji a ji mani na ga jani da wani illa mun kada amana zane da ji mani na ga ji jo zane shi ki bata ci tu matsayi na la ji na a da kuma ba latar ta yi galan da ali ma da dibici da cimo bi makani ya malu da ya tena hafe mutu ya kafirci na a ga lokacin na su kuji wayan yanci ya na ga a nuhu bi ba duwa don cuci ga su kuji ta duwa wuce ya na nabi nuhu ba ni وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك يذل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا أنا بنو بعضهم رب La لا تذر على الأرض من الكافرين da قالوا gane zan da na gaya mai da ciwo yau ya nemi da kafin yau wani sako gani wata cikin mana ba ta tafi da wani na kalile wasu koyin ta zama wa galwa wa ke cikin boyu da nuwa ibadaka a gayu jona jiza kurjinin a kewa na ala'adi wala da liju a can da daga na zamba na jayo na a magiya illa fajira sai faji ne ya ca fara da na kwata ce da jano ka amma so a magi guruja gida da ziga amma da ya ca da na zima za guruji ke ta tima ni ba na na ke fakuga ganya ala ala fi da kafirci ala da ba fi ce so a gaya na ti faruwa ya nabi nuna gata zai ci a nabi musamman waye da na sukuti a dubu musa kan jamayoji a ji mani da farauna ji mana ɗan da guji ma ji ma gari da ni ji mana daga jani da wani abin gaya annabi musa damu uci ba duwa da dandabiya to ila julai addu'a na annabi musa ba na fuska ku ba goro ba duwa da ba dukiya ku in ba duwa ba, yi imani abu bankurta imani na gajin imani demu iga cunan dukiya ni macile su kuyo ƙurani ga yi kelen ni zane su shakku don macile bai dukiya ce wani dukiya na fiye kwai allaka ya a tuni ma'ana a gifin jama'a wani asara bin adamin a mafiya wakin mafiya firawunan jama'a yi ne سورة الأنفال سكون عند فإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون lalle إذا كان nan iri إذا كان firawuna ki ciwo nan a cika ta a ينفقون أموالهم أكيد zaɓin dun liyasuddu an sabilillah ikwa da an ja kisa ala kazanke ku su kuda wasayin fi kuna su ko be da ya fe wudu ki an jijini thumma takunu alaihim hasra akarshe mu da ta na dama ya fe bitira bunki thumma yughlabun to a ci da duki ana wuda ana ga zanke su ko ga musulmi ya nasara tabu wane gaga wayi gaga dukiya na kafiri ya wufi koya a giza wani gizan a kazan ke imani cikin musulunci na duba da ya ga da nasara da yi na kayi so da jira da zaki a yi musulmi ba kafi ba dukiya na kafin ne wufe ko addini wannan alaba an ja ka musulunci jina amma kem nun da zai fara wannan su wannan to ne gwata gwata shi jona a cikin waye layo mulkiya mu a dan ni dukiya mun ci yiwo ga wa ga da zaman gija susan a galuba da zai yi su ko mun a ƙarshe ma yuglabun su kwa bazan kiya musulmi ta jabo wallafi na kafaru ila jahannama yusharu sannan ji kafin su kwatin su kudin ga haku ya kambe nun haku da ci fija annabu so ya gogo dukiya na kafin ji gaiwu fi a jini abu na la musulunci haku ba ni ga layi ma ji damuwa mu ìdí àlẹ́kọ́ọ̀lẹ́ na kwẹ́ sọ̀kún gan àlọ́bàndọ́ndọ́ ìmagabi cipẹ̀kì bala in tasbiru wa tattakun ita ga bishi ka ki ta fi lami ya suna su kwanin yi ga abin galaba kuma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u ad-da'fi bima amilu wa hum fil ghurfati amin Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaban kuma amwalukum dukiya na je gajje nan wala wala duku kwaye gina zai gamma nan afiye na ji billati inda na zulfa afiye na ji alaye da can ba su kuna mun ji ba na gajje wa kanan ga da can ba su kwa mun ji ba na gajje ri egiji kanan gaya da can ba su kwa a ki alaye da can ba su illa man amana sai bin kana ji mari na wa amila salihan ne da na. mine tunguri bonga ye dukiya da su kuga la yana banu ka babatu ba na ita amfani bi ye zuma tu adini ye su iga ja ti fo la ye kalam je za u dan iga fe da mita ti zane e ga bana de jina bi ma amido ko tunguru na ji do la dana wo ni ma da fe fil qurfati da mine ya da janna jo aminu na da aminci su ku ja ci yayi so bogo zan don du shule ga ga yana su kula mu cire dukiya adela na sokolo na dani de ko bwana dani de miliyan unde unde unde unde thousand dani de thousand unde unde hundred ko je uncha wa ti sile bwana ra bwana ndo so ko kala wana banuka ko tuna ne ko so ko iri na jitsu ba fi ba da kayo nan ki Allah wa قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال baga baga su kuna annabi Musa yana fe ya annabi Musa su kwa addu'a annabi addu'a annabi Musa go kadu ji badda wa tukuma addu'a ne za ku ba babba na ni sokogo ya Allah wai da annabi Musa kad wujibat da'watukuma ale gaga mu labe tibina walil majhul gaga kada ajabtu da'watakuma wujibat da'watukuma alali sokoga yaya na gogono na gogo kala Musa rabbana annabi Musa wai da ta ba addu'a a amma sokwa be ya jana tukuma. aduwa ya zagu baba to annabi Musa to annabi Haruna aduwa ya zagu baba miso kogo fastakima ebe ne wa be yina ya bi ci peke di istikama ita ko boro ya bi ci do wala tattabi'an sabila alladhina la ya'lamu ya me ga mi tu ya ko da ne jide pipe anu zi jide pipe anu aga fir'aunu den dan duji ko ne ya tayar rafe boyen kafirci bayan shirka ya ce jina ya ga lamita ya ce kwanci ma ce ma duwa ne ba nan ga fi guguci man shiga karatu don ko da haya no ba kwala kadu je badda wata kuma fasta kima annabi musa ba do a ya kwaya jinan gan zagu ba bai ba duwa ni ma duwa ya fi guguci man shiga na ji faruwa ba na annabi Musa lamma da'a amana runa ala du'ayi annabi Musa lokacin fa ba du'a ga rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al'alim lokacin annabi Musa fa ba du'a na ga annabi Haruna ga wa ta mutu amin amin amin sai boko daga na zaku ba ba nga fi ba kun yaduwa na bo annabi musa ba annabi haru ne ja amina a aje hukunci ga zaku ba ba ai ba duwa nga mun za za ga wal mu'minu ahadu da'aini eh wal mu'minu ahadu da'aini ko kuma ga ahadu da'ina bu ba ba lo zane ji amini na wucewa hukunci zane ba duwa na so kando ndo do za ga shi tice ce ba duwa ne ice ga amin amin no hukunci yi ga bata yi ga ba du wuce ga mun gugi na ke me bada na wuce rai zane ba duwa kawai na bata yi ga ba du e bo bon ga ba yi ni ki wujo na aya na ga wujo kala kudu ji ba da'awatukuma fastakima sai bogo bayanin na ga gobe daga ban mawaci ko abul ali abu abu to ikrama muhammad ibn kabul kurazi arabi ibn anas mawaci ko da fatan tafsiri na ga da zanci Ke da na ga ba duwa na zane shi bo ce ji amini na gangani ga fi ba kun addu'a wuce bo to ba ba ga mun jiga to afi ma ya ce hukuncin da ci da bane yake ji katuwa wani ke wucin nga fondon da iga iga ya ji sallah na raka dondo ya ji ji fatiya yi ga ya ji fatiya fatiya mu da kafa guba mu da kafa sanawo mu da kafa du'awo alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ji bangare sanawo ki sokoki yaji fatiya wuri yayin sokoki isi da kafa baci ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ne kafa yi du'a addu'a da ne ba su ko wai ba ko yin boro ko yin zane joji ni bayani dan be ko yin zane ji wajen gani da ne ko zane ji abini to wale ne man kan da maka karatu na bano a karshe yi na shi ke mun ba ta na to ma amin ya ce du'a to yi ga ga amin wa je dawa na ga ba hukunci ke mina liman ba fatiya na wa wa na don ga to yi ya fatiya ba ni ne fata bai ga nayo ke mina la ga ba duwa in e zaci shi bace ta amin a ga la ga ga duwa na zamu ce ba na ga da to gin taramu ne ji amin na ba so a ga ga duwa ga ba gani to a ci guro liman ba fatiya da na duwa nu ba aduwa no ba kwata fatiwa na yi daga ga amin da no kun cuyi ga na bani yi to na jani na hujja na jumhur ya amfani gani a ce gaga eh ga ta zuma ne mambo wai jika ti ya ne da ta fata mu na na lan goyi ya la yake ga na gaga ga ta zuma ne liman gajin alhamdulillahi rabbil alamin wato wajen alhamdulillahi rabbil alamin liman gajin arrahmanir rahim wato wajen arrahmanir rahim a ci gaga maliki yau miti wato gaga maliki yau miti har da ba nun gabe gaga wadda bọ́ọ̀dínlẹ̀ a ya kuta ba na fili fati wani don da a ga jamfani gan bai hujja ya hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ga gan sallah da fa sallar sallar ya hujja sallah ne ya zaji nan wa fi hujja sai mun ga ba fatiya sai gogo a ayele da daga gan wagai wagai tasuma liman bo liman mai ba karatun fatiya wa mabba duniya to aile ga gan hukuncin fatiha nan goro ba na wala ba ya ci sallah wa fagu gocha man shiga bai ga ga jin nan ale ga mun wuci ko al-imam al-bukhari ga zan biyo da min litafi ko bojizil qira'at khalf al-imam amma ko kuma shiga ga nan ya can ya ci jumuru na mai alamitinu da alkhairi dan gurku mina amfani bonga ga gan jama'an gadi da ci ga jama'an man jiyo to e kudwa ba ga buga albarka nan a ci za ci kere da wai ga ga kitu zo a ci jiyo ko kuma ga da ji gi je shi nan eh dan kwa a ga da uzuri walakin akthara nas la lamu walakin akthara nas la shukuru ko ya la kilo amma ba na ga ga jama'an man shi nan ba na waga da majority na cikin ga aglabiya ta nan ba ka buka gwakwa alkhairi hajji dan ita fata kama yau so ya gogo yi mini zaɓen yayi na man waje kone je ji faru bai na kya nasiru din albani na. e ti bayani ya jimuru ku da zane yau waga ta zuba liman gwani liman ga ba karatu ya fatiya kuma jiga sai waya feke ba biyu biya tukawa shi wa fowar na liman yayin ganin mube sagbazo da hannu daga yaji a daga yaji mana dolin ofejin amin hukunci yin wato ya ku amin na wajen nan wuyi hukunci zana na fati a bani eh wal mu'aminu ahadu da'i da na ji amin a mutu hukunci wuyi da na addu'a bani sai boko wani ji amin zuma liman bana wa hukunci jari da wani da na fati a jina. so mutane ne aya na dami ne aya na manje ji hukunci ya ci gaba ji wuce wannan amma babu gun kila ya fi sai gai waga gaji sallah bai zai wuce bai ne koyo da cewa liman gaba alhamdulillahi rabbil alamin mutum ya alhamdulillahi rabbil alamin adda karshe ga liye ga gai lamarin wani wa fabuga yadda shi dai na ji na nuna kuskure yajin a'a wakati ɗan filita fi jizu ta khalfal imam ya limamin bukhari no wasu ake wuka gan a tullun adazin da ya ci son zuciya ba kagbo dai mun gayi da ne ala na ina shetsu wa gan wuci da kagbo gana mun gayi ra'ayin jumhuro to su da ji ta ti ra'ayin na ba na wuce zane ji ya fuye ci na ya a tun da ba wa a ba bi ci a bai na je i idan zai ti ra'ayin doku doku yan manjo wa maka ci ne ko bai hankali wa doga ga ra'ayin man da wuya wa gan Ah, to liman ya gbakatu mai gbabatula abin mai so dole wasu ga agba so ya gane ya ga guda ne ga hukunci ba na liman ya gbakatu tula na ya gan wani ba na liman ya so sona to e waga wato la fati oji e gona wo katu liman ya balanta na wato ji amin zumuwa to amma ba na mai gbakatu tula na mai gbagba ya boye wana waga ke da wani gbazi faci wajen kwace a shi tukpo ya mu biyo Eh? alhali ma laula shi to yaye ebo manufo ye shi tuba yana wai ba mai da bai dafa yi duk to na wabe da hawa baji na facewa da ba shi tuba yana man so masana lafiya da muhimmanci sarai na nan ma wai lauda wani ya zane jaja waga ya lamarin na pi na gubanu ka na gana a caju lagagan eje daga ra'ayin jimuru yana. a fe ne ga waga gai ta zuma ne mambo liman mai tutula wa maji da limanya wadda na nana zugan da ciwo na ji daidai a nan ibn aya ne ya gbada nuhu gaga wadda sallah kawala kada wuce ba dawatu kuma fasta kima sai ya bako zana ciwo gaba gaga wani wata zuma ne mambo liman mai ba fatiya wa mambo duniya wadda ma Eh? keminan bai lega wani fita hadisi na to aya da nan aya aya man na na gobe hadisi wuce yan waye ji fahimta so aya hadisi wuci ne ga gane daga ta su mali mambo a to daga sallah ji mamati fatiha sallah wuce bi wuce nan yi lowo da na samu ya gaga ga wani ba ne zai ji sallah ta su mali mambo a mali mai ji katu sonan ko ba na mutu ya ji sallah gogi muta zuba liman kwanan to kan ga kun ba fati a gaga sallu gyayan wa maga cule bai ma na wucewa dai gaga a fisu a yan da da wani fata yau so ko ba wuyi البحر عنده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به قال آمنت أنه أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ Iya bani Isra'ila jina pace tuye du, ebi kici oge ebi maliya, ubaki bo daga Masar ba gito, eh? Lo a shekul Ausat, da ki yi sham, fetil victis fatibahun fir'aunu wa junudu ne kukuji agba da na mai baghyan doko wa adwan etiya eh, wato nan zo gaba na tsakanin magarbi a yana wane gaga ita na wucoce la'ayi bela bayanu ya ya gona mube yayi da suratul ash-shu'ara Allah tabaraka wa ta'ala ga gaga wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un so ci gan mutu wa ya nabi musa da asiri da ibadi atiya bai wuji miji bai yi shi mai jini bai isra'u atiya bai yi shi inda ku mutaba'u to wato a nabi musa to jama'oji a bai bai pa bi ma'ana fir'auna bai jama'oji a bai pa a labi to yanzu mu to daga nan ma daga umarnin mafar na ga ala ya gaja ke kayi nono a can mina ke kayi ke jama'i fir'auna bai da duji lugwa nan abe tia be shi na tia tia san yin zafin da tana lo se ne ba beti na ga mu fara da bele ga ga ya a tiya shi bore fa arsala fir'auna fil madayin hashiri fir'auna da wani mufiyar tu jama'a tu ga abula titi ipata kan pata bana soja wani fina da ya kan inna haula ki dalilin na dalilin mudan inna haula'i la shirzimatun qalilun annabi Musa bi jama'u je bani Isra'ila ji ai la shirzimatun qalilun jama'a jayu degi na shi tsana wala wuta mu ye jama'a jayu na shi tsana degi ayo a ce wa ga ga ku yi mishi kan lana a ci ne ya ga ide ya ji yegayi ya yi wani ya ga ya kuku ce le bi musa wuji da a ni kila ga bi musa ya ele ga wuji abi a wa inna la jami muhadiru amma shiri jihani maji ka hadiru na ai mutayakkizun ai be shiri alleliya a joga ne be jina bi faruwa ba ba ta ne dishi hatta ta ne dishi shiya so ci ga fa'at ba wu mushriki daji kya ga kya gana zane jina firawun tutu ga da da so da mu ji bana ji kwata na cha ta masarwana adawana ayakan amma mitu annabi Musa mushriki na lokaci ne gidan labin yala jizmina to egwe nin sana jadena esa ya chowa annabi musa bai jama'a ne jina daga yashi na farawa da wakun ga acho ganin ki jama'a ji falamma tara al jama'an lokacin jama'a ku ba ne biya da shi lena qala ashabu musa inna la mudrakun babu jama'a ne musa ya to farawa na gai chori inna la mudrakun a ga annabi musa ga ga kala kalla inna ma'iya rabbi sayadi daga da ya can tsoce mi wani bamba da ni ma wuni ba bana uzuri na annabi musa bai jana bai tuna bai tuna yadda suna yadda na fi uzuri ya kemna a face tuna lokacin shiga su kwaji wa ya nabi musa ga fa haina ila musa a an idrib bi asaka al-bahra fanfalaqa fa kana kullu firkin ka tawdi al-azim feji wa a nabi musa ga lati ku ye wo ye mu ji za wuci mu la jeedu mu te me lati ku wuci jeedu fa jeedu edu kicho ga be mali ya ne yi na daga red sea ba ga ba ga da mun ji fawo fam falaka edu fe ke fi kuba fa kana kullu firki ka tawdil azim ka pandon da min ni edu kuba na ke da no ka da ji to ga pati kona kikin e fo cha ci ta cha ci su ko ga wa azgafna thumma al-akhari ife la jama'in fir'aun feye ba feye ba don ya ne kuja ku eh, kujalo wa anjayna musa wa mamma wa ajmai ita ya gwa ga laya nabi musa da mana ji da yuyi ya bani isra'ila jina a da ya pace tu ya fo na kida na ya daga dan har a pace tu da ya kwa baci sun ba agrakna al-akharin ba ga bazanci <coughs> a jama'in fir'aun da ne je bai ci bai ga feye na su kuma so ko bai fi tafi bata ya in inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka la huwal azizur rahim alai <clears throat> ga gan su kulla bayanin na yayi dan mi suratul duha na wani a gabbaici na <clears throat> annabi musa da jama'in shi gafi wasu a ci a ci fara da ya da ce bino bi jama'in shi annabi musa a gan wa gbagagan wulatuku wọn pa kí wọn ti àǹfààní gánibẹ tukun ìwọn lóye èdù ẹgbọn wọn kí olómi gbẹbẹ yìí ẹgbọn wọn lẹkẹ jẹ wọn fura wọn lè ti àgàdá ni so daga na àgàdá ìgbà nínú àmọ́ aṣọ tí a nínú wọn gàgán aláyá yín ti ẹ ẹ̀pọ̀n bàtí wọn bàbá náà ṣe náà so wọn wọn pa gègé kí wọn látukun yìí wọn kí náà wọn kí wọn látukun yìí wọn bẹ ẹdùn lánàá yóò bá so kó ti gbogbo wọn ti bí kìlì rárá wọn. ai dunna nuba sai ke nuci cuda e, na ya kudu ya eh innahum jundum mugrakun to wuta fir'auna su da mamaji e ku ko ja yo na musu ko da dinu wa so mun ga ci kwana ku sake ba da je tudiya lokaci da ku na so ko ke ga bata ku gwa mi fe ni bona so ko fe ke je fe ya nuba ko fe nyano don ga su kai gaye baba ga hatta yi a adraka wal gharq lokaci wuce sai a to lokaci na nuwa bibe ta fir'auna gwana kwala amantu babu fir'auna ga amantu ya yi maniji annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il na yi maniji be za na yi maniji ke lalle adda zane ga wa gire nan sai ya ci gane ne sa ji ji ma ni garbe nan wa annan minal musulmi mito fir'auna mai nan na fi da taji musulmi ne ta gawa ga ga fir'auna har kalmatu shahada ji to kalmatu shahada na ji mai guce majiji bayani ba ne ga ga faro yi da kirari ya ja gbogbo قال آمنت إنه لا إله إلا أنا ف... لا إله إلا لا إله إلا إلا لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل كرام فاردون إتيا كسني عن عم ما من تقول الشك آه، ابن أبي مريم نكالي تعرف كونتنا الكتاب الموضح آه، في وجوه القراءات وإلى لها mun ci bayani a ci masalan nan mu ga kira guba baba na bayina to kira na ga amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi bani isra'ila nan to kira na ga ga amantu annahu nan to innahu to annahu guba baba mu ga takatiri da boye na fiya na mu ga bana waga waga ga inna aga katuya mutu inna je ji kasra ma ji faruwa ji da takadiri ya kauli ko mushtaqatu sai bago ya takadirin waye qala amantu wa qultu annahu la ilaha illa la ilaha illa alladhi amana bi bani isra'ila so gala mu ta da kasra amma da ne zugu ya ce fata wani ya ci kira na da zai ta fata wani wai lauda wani gada wato takadirin ya bawo yin jarri a dazan qala amantu li'annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani isra'ila kin fir'auna waye ma ji ki ake zane zagan wakile na sai zaga na bani isra'ila ji mudu zaga na bani isra'ila ji ji ma ni bihi na gole da yun ga gagan illa alladhi amanat ko kuma illa allah amma kan bani sala ji ji bata ba nabi musa so ya ji na wula ji daidai a su kwa wani kan yau yana mun je sai tuna da wannan da yau ga ga amantu annahu la ilaha illa allah ku ci da bi ismul jalali zira da ba amma nan ga bani sala ji na bani sala ji mata ya kwani kwa mu ba ga ga su kwa Allah ga mu kwada wani tusa kalmatu shahada da lahumin amma da mana jila ya tusa bai ya ga ina lasu kuce da bai tuba na yana mai ko a suratun surutun eh wale isa citta ko jini na bai da amalu na sayyati hatta yi za a hadara a hadar mulmautu kala yi tuttun an wale lalli na yamutu na wahun kufa a da ke zaga da kafirci jiji ko fasikanci jiji na wuce tuba sai na walo da batun ajiyar wani wuce ga kasu kufa a ga su kuma wa ku tuba nan eh la ya ta yi za a hadura a hadan mun mutu kala yi tuttul a a cika wannan labina ya mutu na wani kufa sannan kada jikiri jiji har mu a cika ta kafirce wani zuman wucin da nauyi ga kasu kufa su kwa shi tuba wuce ga na fara'auna da na da wani wale kalmatu shahada na kawo maguji tabbata na tun gama ɗayan banu da na wani kpana jama'a na bi musa gama wani kpana jiji ma ne biyu nan ito eh babu kafa ba cici yin risala da yi shahada dan mula ji ma ne gan da shahada gan da risala na bi musa ya ne ji fata gawa yau alalin kuba ba na gan mai dazan wa da la ilaha illallah musa rasulullah a ci gugun gan iza mai babani wa kaga la ilaha illallah kalmatu shahada wa la guna sai wa kaga ga muhammadur rasulullah so ya baga kokore ki su kwaji da gani be tuba na fir'auna gan wujina ya kuma ne ga wata tabbata da mina hadisi na tajuna hadisi na ne musnad imam ahmad wa hadisi abdullah ibn abbas ولما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل قال لجبريل annabi ga lokaci na lokaci na firawuna na na ga amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi bani isra'ila na ga lokaci wuce jibrilu da mu ga na ji faruwa na mu jibrilu laura aitani wa galyan jibrilu ya kanga wa kada akhadtu ni halal bar ma ya do ta ko ya do e du be maliya ma ya do ya ta ku a ga shi koyo mu to fada sastu fi fi wucu cefi misu firawun da ani ke mai gashi na cefi misu ko ba anta na bi rahma in wa ga ya kusa ku tema so wata kila wani kpagagun gato bayana da musa lagebo amma yana cefi misu na suku kuje na kira gabiya in ba ga ya kusa ku tuba malika hadisi na waji tabbata yi قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من آل البحر فدسه fi fami farauna مخافة an تدركه الرحمة so ya bugo karatu wacce kuna abuwa wanda ya yi bata ne ya jina etan da ji wuce to ne ya ji katu ga ya boyi wa shawana a ki ji faruwa ciwo ya baki ci kuma ya la ita kikin na ya leje na ne nan. ale katu wacce kuna ya je ba etan nono ga ga gaga e zaɓe ya ji ba su ko ngwayin ti bayan latu bauji ngaluba bata jeli bi ladani ma ko ngaluba jeli bi felamu so ebogo tobi toyi bata bani ngati oge ye kusoko na yitu bilo kwen soko yi wa istighfar tun lokaci la ula sada so kwa lokaci asada yi ma kyuba الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الله تبارك وتعالى الآن سيباني عليك أسلوي الآن a cikin hamzatul istifham sai ko hamzatul istifham nan alali an zai mafarin shi zai ba al'ano na hamzatul wasli ngala wace ajijiji gutsun aina jaji nan ta bo bobo wani bola kafa istifham wacce ya ta na waga al'an a doge ga wajen abin da na wujji na ta doge ga amsa ku ba kebo hamzatul istifham da hamzatul wasli hmm. so kuka sai ba ni firawuna Eh? tun lokacin hawa bai wani ya mujiza ɓacin lawoye aya na yi baka tun guwana mujiza guwa ala firawun ala anabi musa gudun wumi a firawun mujiza guwa wacce ɓata anabi musa ala wu firawun wata gogoji mana sai ba ni o kada sai ta wama le ba shi zuwa ni kabulu shi gaba sojo na ofe ga gana rabu kuma da alana wa mini wala ga waga iso kwaye jama'a waje wani wa kunta min al-mufsidin wa ta fi da mutata zane fe jiba ne ga cikin wani eh ofe wuki firawo yake yake bani israila zai daga ba ba ki jinan ofe ya yi zage shi da rai eh ofe la bani israila shi da mini wala ya bauto nan je ta kiwa ki Allah ku فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك

ko da man halfaka aya ebo de bono fi aya wo ya da ni da su mo mo a da ba su da su ko eh dala man da tije ga gan ya kuna le ta ti ta mi su yan masar na ai le ga ko fir'auna mu ci kayo Allahu alam e le ga mu ci kayi tabbata ji aya na su ko ga nuna jika bada ni ka le ta ko da man halfaka aya ale arba'in nan ne da kuma ce ta masaro da da jamu da ci ne kaga un gayi fir'auna ko un gayi wallahu alam wa inna kathiran min an-nas doku doku yi zawangiji an ayatina la ghafilun afela ne ja yayi kya yayi sokolu bana etayan annabi Musa da fir'auna kimna su kuki tuya idan mini sura nona dana su ku bi gafara bi goya na ba wuce fatan bilanu ya firawun da jama'in wato maji tabbata ya yi damina hadisi sayi sayi wa hadisi sayi bukhari hadisi na abu-l abdullahi ibn gobe yana. ga kadiman nabi sallallahu alaihi wasallam al madinata annabi bi madina واليهود تصوم يوم عاشوراء يهود جكانغا في فاس يوم محرم فقال النبي تشغبان ما هذا اليوم الذي تصومونه افكتي نني فاس يونا فقالوا يهود جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون ina nan gai fona annabi musa wuce galaba ta ti fir'auna wani tsafin koyi muharram fana fona bi musa da galaba ta tiya fir'auna wani وقال النبي لأصحابه sanar fiye gami sahabi ne في An tun a ahakku bi musa minhum ye mishi ye kayo da shi shugoyi a jiye ba na bi musa na gaya wuce ibana na bi musa dini musulunci wujen yi mai nan na musulunci ga yi ju ya wuta da a ilami ta a annabi musa yi nan na uji musulunci na annabi musa ji nan ga a yi jan ebe ko yi musulunci ga tuba annabi musa gan ebe ko fasumu efe efe zun ya tafi ko yi muharram so da lauda na gama ya dabo e ya zunya ashura etiyan bafo ya suko ya nasara na Ya nabi musa ta ci firawuna wuce firawuna ginu wani sha wato kamtara ku min jannatin wa wuyunin wa kunuzin wa makamin karim wa na'amatin kanu fiya fakir kadhalika wa awrasnaha ba ta ziki wuce su kuji ba bani isra'ila ji so ya ce ji dawucin ya fi hazin ta fogo i muharram amma min hadisin sai muslim don ke lobe yau gan hadisa abu kwata da su kuje da garbe ga alif da alisalmu ya mu yau mai ashura a tasibu alallahi a yi kafira sanata na tekobla daga kafiya su yi tafi kuma yi muharram a na yi ji fata ga gigan gafe bayan ladayo na ma fi fa ladan laifin gafi ba ta yi ya nishi jona. Wale, fale da wani gaga azun na jihazin titin ya azun na wakafi a gaya na lutun pata ci ga lefiwe ya ni ci ga zuri bi titin yo pata na abu da bayan wale na ta asali mun be yi rina ja ti focho coyi a gan ramadan juma ya karshe ramadan a da ti sallah raka wuki aka gunina mun ci de gokwa mun da asali a ale ga gaba makala man wace ko ice ko a dangwaya ga wuce gura a cikin don da ya ji wa ga ne min littafi wace ko ya ce usman dan fodiyo ya sunna wa ikhfafi bid'a gujja bid'a da tuyoni ya bicuna amma da jinna azun da jinna da asali azu ya tafi goyi muharram sunan tirmizi bai ga wani gasu mutasa wal ashira wa khalif al yahud atatiya su ya tafi guwa ce a nufi ke ba ga ga ala ya tafi mutane ala biyu a fi afi a zai tafi mutane tafi goyi muharram ebo ebo ne ba yahudi yahudi ji gai tafi goyi muharram nasara na bi musa ta tafi rauna yi musulmi ji ga fiye guwa kawai lati mutane biyu ebo bayan ewa da zai yahudi da bishan jiya to adawa ma haji tabbata din na hadisi sai muslim bo annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi na gobe no ga la in bakitu ila qabil la suma tasa ala annabi ga to kem ne mi je ga fi fi to ku da na mi to ga yo ju ya woro mi to ga en fe amma ga hadisi sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu alaihi wasallam baba ga man wace ko ma mu kurtu bi wala ga wace ko da ci be ga iga ci nan sinya hadisi ne jile fata? ya fe ga to yi ji fahimta wanda wanda ga sa na biya cazu yi ashura yin fiya sai bai ci nu bai jinjira no madina wuce bai ne wuce ya yi fiya zu wuce nu kan gani muke ne wuce ya yi fiya zu wuce na ne muke be dalilin ne lafiya na, sai muke nan. da wuce ciwo labarin nan imam kutu da gaigan na ya can yi zuwa ire ne ya layi wuna da wani abu jan ci wula bai da ji jan ci hana yi ka ci wula yi da ruwa ya sai da na aisha ina na bi sallallahu alaihi wasallam wai ga yau ga kana yau mu ashura tasumuhu quraishun fil jahiliya azun ya ashura kureshi ci fe fi da jahiliya tun ala ta ne mu muhammadu tun sallallahu alaihi wasallam ada annabi tutuna masu kuma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sumu fil jahiliya anabi wato fi fasu ya ashura da min jahiliya falamma kadima madina na anabi bi madina be jizra lo madina na suku sama unga annabi bi wiyo wiyo wiyo na wa mara bi mu titi foro, foroga da jafafe falamma furida ramadan abella aziyar ramadan ta ati farilla na suko annabi fe laye wato dan azunyi ashura wuji dole ya wuji ga gana fi ana ya fere amma ke minu lu ke wajibi na nan mulla wajibi ya azunyi ramadan ga yi wajibi ashura mai taso annabi yi sunna wuci koji da wa ga yi na rayina ara annabi ga fa man a asama wa man sha tarakahu a ga ba nu fe da nu ga ba nu lugwa Allah hadisi da bai na majalisar ji takhriji yana ka hadisi na muttafaqu alayhi wa hadisi ba mun shi sai gogo bin ne ya ci fahimta wa ban ga gaga asa ne bi fai fa su yin ashura bi taswi tunu da makka mula mula ja na da an sallallahu alaihi wasallam da gogo mu ci gaba bi sai mun gano madina nan mun gano madina nan wuce ga ga ganu biya wuti ji ga Azu ne fe na ki dalilin wannan wuce gaga ne bi kewa gaga muke azun ya tasuwa ashura ya annabi kiwe ibota ni da hadisi ya mutu kwa da hadisi sai da na Aisha nan amma kila ya gabin da ya gabin ya istifham ya takriri ina mi gina lugan diga tubu ni ci tabbatarwa a ci gayo azuna mi da yayi wuce fena na mi kewa gan yi musulmi je fe tiye ni maya nasara na bi musa ta ti firawuna wani mun gama to ye fe mo ko ni pende yo so istifamu takriri yo mu ji ga duk yaya <coughs> so mu ci da wani i ka ko be sunnan na ma kan da aka ka zai tsafu guwa na e muharram to tani ciwo ila mfiazu fiyazu imila to mfiazu ciwo fiyazu ila suna wace kwanin darai idaji ya su koyi tuni mana su kwaji annabi wace koyi annabi musa alayhi salam nana mai wuba da wani gaga sa kanu su kuka ji ne mai ya zanen gwaiwu daji annabi ya jin tini ya tuni mazo ya kuka mu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith village tafi wudan su kuka ya wayo gani so ji so ji tobi ma ma'ana daji so mo daji tola ki ga wato da waye gada na ta haddufu bi ni'mati llahi shukrun min yakuna annabi la daji na annabi ga gani mu wajibul layi ko ki mu sujudu shukr ite ji da nan nan ma na ji faruwa yi ta zumba da nan mu kya bashiru ya layi be ya zumfe te ji da wee wani doce ya beye wee ja sokoci da ya wai ko wai bici ya doce sokoci da waga wata ya da ma ta dawa ya soko ta fata gawa yau ta ikalan kari na na ti faruwa e ya dan shi ba ci bata yi fi sokuli da sokotin kanga mina albarka ya da muhammadu wa man sallallahu alaihi wasallam sokoya ta wuce yayi da nan yayi da ba ka soko ga ga yayi da nan wato be je firawun da ki ni mai wa ya qur'ana yi ko ga ga ni nan na da musa ji mai firaun ya amma ya tanda ba na kwa idan ne ko albarka ne muhammadu na ji wa na ya no ki masar na damar wuce ti faruwa tuwo na masar wuce ma yi kan yi na da wani bai tuwo galamarin na ji faruwa annabi musa ya nasara ta ti firawuna inan na mafira masar ki an yi kan ci wani alaika yana ji faruwa masar wani wuce yana yi musulmi da alayi ce ga gan ya ji tunanin wani yi al'ummar ni yau hadisa ya rinsu da salam ga yi gaga misali mumini da mumini kalbun ya yushitu ba da bada da kuma ya je wato na karɓace ni zashi ta kawo duhu ta dala wasaru da ta sarbi sahar wal humma so ya na gaji masarci na dole wajen alumai musulmi najeriya kene gaji to wajen a patan so sabo yi jiyan don da wa nazari na yaje tuna mari wuce wani addu'a na mai ga bayan alakai da na da mimanci sarai ya ji ta wasu lilan kun su ko bai suna wangi wangi uji bai sifa sifi uji na ji latin ga albarka ya aya na ji bakatu ba ni nan bai gani su wangi wangi a nan muhammad na ya bakatu bai na su ku ya musulmi ya masar yi sa ta tin kafin jin alina da bakugo daga cani tuturewa fontan da ra'ayin loki ya dace na iya wasa sana kai buke wa ga taci ba ga bai idan da ayo nan eh yewo yewo da mu ya tila marimcin iga ga atile faya bana o ga waye ga naje tiya ban ga ci do ne ga yabo yo iga ga musulmi na idile faya a'a zawangi ayo kaga ti laifi to ito laifi ti ciga yi amma in noto na ake cika shari'a islami wona aji zanen gwayi ifamu ne nan shari'a islami woye wa ga dokan su kuda zakin bu kayan ti mama mitu doka eh mun ji ga nan eyan wa kwa a ci yawon yi su da gwamnati ne a to doka ci ci ga nan siyasa sannan kan gina ga yawon a siyasa ci a kuriya ce zane shi mai gina musulmi da haƙi aya dalil kici da tsara yi ta tabi da sashi musulmi da ciki ga na kibe ta waye musulmi da ji ma shi ta ga kwaga alasa ta to ga musulmi ji na yawa mursina so lamarin na ji lamarin na ya ta zuma wana ika ba ta mai ba duniya suwo firawuna na je tukuro ga annabi Musa su kwaci bai shi biyu firawunci firawuna mu kafi inan na zane ji tukuro ga musulmi ji ga gaji dokai su kwaci gwanin mun musulmi ki jaye kale zai gaje ga tosai musulmi ji yau kuma musulunci ba gancin eh da ga bai shi shi mutu ga mu dokai su kwaci bubwa wai ga ne tiyan bisu zamu ci je ne wa ci shakka da da musulmi ga yi ne su kun kawo shi su kun mulaga kai musulunci ki tabbata kin ko da nan don don su kun luga yi fi da tugar da shari'a yi su kai bana ba abu ga alkhairi dan su ko mu ga yi tuna jalita yi na, mu ga mu biye ne goyi na in ki wanga ga bi doka mu yi ga ya de wanju ita da alkhairi dan gurkun yi je ko dokan ja Allah su bai bai la yi na ga yi lotu da yi na. eh da sara ji ce fi sharaiti amfani jigar da yau na. wani ke mun wai boyi na do eh? ka doka yo na mun layi do nasara don da su mai yaji fondon to eh? shi ne ji faruwa na lai fondon da ga privatization ya jaja bai cina doka so ko ce a ji cina ganin to hoton gwamnati ba na gujin zawon gizi ya talaka zana ji ta ci kiyo ka kan kai gris ganin da ci na allah masiba na ci da na ya zaba shi magana shi kuma eh so e e yo e ga e ji fa aga aga hadisa anas na alisal mai ga la yubdagu almu'min wa yi marratayn eh yi mu'mini bushe no zu ku ba amma fondon da kin babon na uzuri bai fiyo yi malagba yi lagba ya ti uzuri na ti faruwa ya gona go na wa ci yayi ni jan yi lagba ya ti uzuri na ti faruwa ya baci na yi ci yayi ni jan fondon da ya koyi ya gaza do ya kona mai gaba na wace shi na nan amma su kuma wani layu da alkhairi katsan wula ya eh, bala fa bi ma na askela da bo so ilala la musala labe yebo iga bayi ji tamani ga ba iga jaduwa iga ji ibada kan do ila da do ibadu ya bayan na mursi kada da wani tun daga lokacin na ji kuna aya wuji sokon nan man jaye eh aya wuji sokon nan abu ya wuza wangi zai lokuso kofon nan da ya gobe sokon na na yi wani laifi da wani ma na kamo minu إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد شوفوا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوى سلك ولنقناهم من الطيبات ولنقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله تبارك وتعالى قول قد بوأنا بني إسرائيل lalle يا بني إسرائيل ji ya yi يا ba ya ya da na dufe mubawwa a sulikin na man shi fassara wugan gayin fassara biladin masar wa sham min ma'ili baitul mikdis wa nawahi baitul na sokotan firawun da fito jama'an shi jina masar su kuji guya nufin musa gani da jama'a bane isra'ila ji adda ba wa sham bata ma haje mulki ya bane isra'ila ji wato ba wannan katun da ci da abunan gwani ji lura bayi nan soko na tayi jena wuce jali tayi zawangi jena kemnu ga yana ga kadalika ya mu da dawudu a bainan nas wani ji ka kai kemnu mu ji ka kai na a ci ga ga mun ji ji ba yau za ti ti tefu za guro so ma tefu za ti daga ji fa ife da za guro a dede ji fa ife do kemna ma wace kwai alar moro ya gaya su kugu juga fara wani fi gana ga zana ka ka so na ga ga zana dedai nan na de yin to ma su to so e foda guru ji dumbo e foda guru ga da be za dedai na ga ga won lewa na to ma ga su to ji ku dedai won je so a ti ga ma e fo en za guru ji dumbo bɔ shi don wai fadadiri ga dabe wani gari wai zakuro ti ga wa ruga ti na wato ma bi so to to go de guro nga ga ila kuriji ti ke ya ne ya ji a ji tu ya zai ci ga iya ji ke ya ga ni zan zanga biyan mu ya na uji ci ga ala gyara biya kin ba bo ci bo a fe ti shari'a musulunci ke ne ko da yi ji so ko jira ya wuji tuwo shari'a doka musulunci ne ya ce ku yayin da mace yadda ga wuji tuwo ma yake da izini su kwai na ci lokaci da bayan na da jajiya na yuruba efu ebe da wani umba umba ma ke da alo kwada na kan gama mun ga fa yawmun lana wa yawmun alaina wa yawmun nisa ka rayuwa wato zawangi wato bogi a galabi rayuwa da nuna efo debo wa mo efo debo wa bi efo debo wa fan mo efo debo wa nye ma to a ci goyo so ilan kalitu ba na farawa na jutu kwata da masaro ben dan duje ti be gi jutu na lokaci be da be na so ku tafi ma lo ma ma yi juci jubu ya ne musa ben na wuji e ka ka ku ibana kawo lugo e ka ku kwa wati ga wale wa musu ne maka acan gala igba disi da cabon na sanduji ga na bi isa wuga ba ciji ma ciji lokaci ne da jali a fe lagwa ba fe jena ba nan ya juje bi ma juje a ga na bi musawa ga wa gwaku a isa wa kan wagon ku so ga acita lokaci wala ton hadisi sai muslim da hadisi ne ga mana wangi

amma yi ga hakuri ji kada ka yi bayani jan fi <coughs> ji bayani ya ɗana ya ji da na gyare doka musulunci ga yi wajibi ore yan wasu doka yan sokore kafirci mu gyare constitution mu ji dai gyare yan wa doka soko cire kuranu ga ya dabe ore suna nabi mu ga ya da dabe ore bayani wazo amma ga ciwole ma abin gyoga gan mu ci na waye ga ranar wallahi mu biya a cikin hakuri ji a ga freedom of speech ta wa kiwoci ga daga bayani ne lo ya kogi amu mu ya ci da ya E yau efo magada bai na wajen amfani wa mali amfani ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da makka e ya shi be gude ya go be gude fe da wari daga kun soko a fe yi baba musulmi ji annabi magaga e ju juntu kafirin na je mu kwa shafe bilo habashin har su kuba mu da gurguna ci maka ya so ene ye wagi ila hankali tu kando na ne ye zanga zanga ja na yana ji ila hankali tu naga nan e su mu be da nan mulki da gubo na ya waga hankali tu tu kara kara kara kara kai ga waga gumbe na waga nan ko gade firawun annabi musa gun gube firawun ne a wuya yi jugo fa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha sai ba ga kawa ga ga ga zai ciji a gan talaba yin jina goyana ko a ga ya ciki da ba ga wani ga ciji na goyana ko wa ga ga muje na waji daga tafiliyo na wada tsonsu wata ga ga da yana yawa yana amma wani ba tafiliyo ti ba wa ga ga na ji wani ba a jotu ba bai fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha nan mun ga bayani ne da daga mamun wace ko da tuwa mu ga mai ga da zati mu insha Allah ga ci gura alkhairu mu ji bugu ya kya mu je ga ra bashi ya ga no bai zati ya mu ci afiya mu afi faida yusu ga yi wa amma ga hakuri je foi ce be ye boro eh bani misali ba gauri ya ci daga a gida mu na ji shari'a musulunci na wani gama jan mu ga shi ciwo mu ya bọ́n jan mu lè kúyà efun rẹ̀ bí mu ká ba sọ̀kún àdúdé so ilá ń kàlẹ̀ tu? ọ̀lọ́kọ́t bá wà bani isra'ila mu bá wà Ki kí masar muci na fir'auna fe pẹ̀lẹ́ ba kó bó bẹ̀ dáńdó wuce na sọ̀kọ́ kan mu bani isra'ila yìí warzaqnahu min at-tayyibat umake ya arziki shi yayin gicin manan manan manan manan a fe da yayi na da gicuwa na da jilami na hakan da aka ta yau ya bin sa yanzu su kwata fi bata maki dubuya amma ki ki faro fa baktalafu cin da baga Allah to kun fanci gan waye eh ezan fe lona ada da ya loji cin da ba to bane sa ji sun ha dogun biya kima lau kima can da ba ma kima wo hatta jawo mu ilmi lokaci na dikbe be da be an do e wotu sa ga yan wo yan pe wale ka ga muhimmanci da shi. dushi na bi kira na so ku ga shi tiyaye na kai ga ne ga ga wani ci ce bayan na wobe na kan zuwa ji kafirci da a kuritu amma miya ko egwanin mustabiya ni ma je da gani bi makaruniya ina la zaman lafiya ce da ba na dauni sai na usman tuwo eh sai na limbo na dan minana ku. sai na usman feji feji ka guni guni sai na ali gaga wa mi tu eh ibnu masud sai na ali mi tu dai adar waya guba ba adar ke yawan na amadin nan adar ibn adar ibn masud amadin sanani amma mi tu so yana wuyi na da wannan dole yo ya ji akuri biloji e kama ikpe yiri biloji fahimta yi kakwai fahimta yi wuji niya e kina yi kyan na zabi wajen rayuwa bayan na jin niya so ya gogo ya bai ga da gani da shi wuce ga mamaki dole wai gudu shi wo to yana son ne sa laji na dana ndon da le ga gawo ilimi da biya wani wani shi wa zan da cin ba fa lafi hatta ja'u al-ilm ilimi na la na bayna wa ga gafiyo so ko ga inna rabbaka na bayna yau al kiyama. alaiwa ji tabbatar na abisau annabi sallallahu alaihi wasallam gaizu ne yahuda talafu ala ilai wa sab'ina firqa yahuda ja ga safiyara mun kungiya kungiya adwani beni wa inna nasara talafu ala fintain alafnatain wa sab'ina firqa mishan be safina mun adwani be gubai wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa aluma yamun na aluma annabi muhammad da safiya da adwani be gutai minha wa firqatun minha wahida mina wahidatin fil janna a dai kafa ni e boye jama'an da ciki mini addu'a ne da kutane na ga alwali janna wannan wasnatan wa sabuna fil nar addu'a ne bi gube ne ki kwata mina duma ne bi mu ne na lo ki lafiya ne bi ga ga mahu ya rasulullah zai zamu ci ne da alwali janna no annabi gamma ana alayhi wa sahabi zani ji ga tatte ne mi mu mu sa sahabi ji ta tubo ina na ga alwali janna ngala ce ga wee bebe ji gan gajin ya dabe dakata ta ci ma wata je dabe su koya ni wuyi dakata wa maula annabi muhammadu dakata wa ya zawangi eh waga da ta ci mu biya ci gama wa wata addini ya boro ju amma waga da mu ci da ta ba ba ta ta gula guta musu da doje kuma annabi kun ba wani wula guta da ba ma ana alaihi wa ashabi ene ena mitati ubona tusabe mijina pata kuyo ebona ena ne mitati mbe sabe ni niu ya unji kuba unji kuba ina neza jaka na mitula mbe za unji jimo tisabe ani mu mumudwa za unji ne jima ga ela mituna aga aga ji ya ga ni ena jima abe be na ubu be na wagaya ga ga yiga wuya ga na na bibi be na ga ipe na oto ga na na bibi be na kila we lulu gwa e we ga na ga ji boro ayo kan e de go kila we ga ga ji na bi boro ayo so ide che kala me la marin na e ko isan de yitu pa e de yitu pa isan de yitu mo ji ne fitu na de be so kuma lu ga ide ni ne kila bi wa mutunci ma ba lokacin da ba ya gya abun inna rabbaka yakudi bainahum yawm al-qiyamah so ci wa bi hukunci tsakana mun ga da fiki ya muna fi ma kanu fi yaqtalifuna baina afi da baku wai ci da ba ci bana so da ga su tabo mu wakata qur'ana da sunne da ga su don pata mun ga da fiki ya musu ko ga bukata wai ga inna rabbaka yakudi bainahum so ko ga bukata wai ga hukunci jiya wai so na iga ya cikin rediyo na gawa mai yi suku suku lugba ba suku bai yi gan soko ji bai jo mu suku soko alubiji bai jo mu suku soko ji ba ta hawa mu soko ji ba ta hawa mu soko ji ba lema zane yi jiba zane yi jiba soko wani fana ga yi gila na soko da tace ba bai gila bai da na tutur dausi ana iga gari titi bicicin ya ba mai sun ko kuma ya bojina na iga gari bicicin na alama ya fi bayi yoyora bera ke boyi ikpe don da ya su kun family baby su kuma mu ya yi zane ya ji gyaran ya na khairi ya toka yi da ji gamin tuna ba dina na bi mudu da ku lebur ade da na waya taimako tuwo ta da lissarai kuma yi tole uzuri na dabi wina yi sannan fi abu na yari ita yi kici kan na na ya liji na gan wama a liya wata dogo sannan wama da na na ya asibiti na kaiwa ba 184,000 na na wawuna to foto na dabi na fata aji na abu da nan na wucin na wa na na ba ta ya wuce ga mamu so mu mu wa ma da ya kada wani gaba na da yaji na yaji wani gula imanu ji daga so kun ga izan hajji ba wujuci yana mu ga la mazandun da ga zamu ce la uzirin na biyu mu ko ga su ko ga ji mu ga min jin to idan ga ki fata no ga ga taimako ne tuka ne biya ji wani gurgudu ila ibiru ibe ga lokaci hawa nan amma ina da ga ya sadaka wani ya bacin su ku lada na wata bana su kulu yayi bacci wani ne ban bacci wani ne ban wuce su ku ah, ile ba su ku addu'a su ku sauki yiwu